الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى لبما يكون ساجع دعا دن شقب ذكرات للتاين في البخاري من أجل كتاب التفسير متاشير متيو سورة براءة imam al-bukhari ta ta'ala ce suratu bara'a surat bara'a wadda aka fi da suratu tauba an yi sabani game da rashin rubuta bismillah bismillah rahman rahim ga farkon ita wannan sura wasu malamai sun ce saboda ta sauko ne da takobi cewa a gwabza tsakanin musulmi da kafirai babu maganar zama lahiya an jaye amana ta sulhu da zama lahiya saboda aka je a fasa bismillah rahman rahim gare ta ba wasu malamai suka ce a saboda su sahabbai da suka hada alkur'ani da suka kawo wurin sai suka yi shakka shin da ita da amfal sura guda ta ko kuma surori biyu ne don haka sai sun kasance tazara ta gwargwadon shekara guda wadda babu rubutu tsakaninta da amfal wannan kawai na dushi a matsirin jaye wanda imamu hakim ya rawaito shi da annasa'i da kuma wasu daga cikin ba'abu a ashabi suna wali jatan malam ya fara fassara mana ɗaiɗai kun kalmomi da a cikin wannan sura wali jatan kullu shay'in ko menene adhaltahu fi shay'in da ka shigar da shi cikin wani abu shi aka ce walijatan shigar da wani abu tsakanin wani abu shine walijatan walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walija wal mu'minina walija fi shay'in ash-shuqqatu walakin ba'udat alaihim zango na tafiya alhabalu alfasadu manna la ya'lunakum khabala wal khabalu kuma Habalu takan zo da ma'anar mutuwa wala taftinni ma'ana dai la tuwaddikhni kada ka zarge ni karhan wa kurhan wahidin guda ne mutakhalan ya da fi wani wurin shigewa a labe da za su shiga a ciki Ya ji يجمحون يسرعون سنا غوغاوا والمؤتفكات اتكفت ai in kalabat da al'arku ƙasa ta juye da mutanen ka. mutanen annabi lutu alaihi salam ahwa ai alqahu fi huwatin ya jefa shi a cikin rani kowace rani ya ƙulub na zuraidin fi makasuratihi innal qada qazifi fi huwatin la yastabillu nafsu man fiha hawa sai dai wannan kalima ta wal mu'tasikatu ahwa ba cikin suratul bara'a take ba cikin suratul najm imam buhari ya ambaci ta na kawai istitradan adanin huldin dawama jannatu adin adantu bi ardin ay aqamtu na zamna kaza. wa min huma adinun wurin zama wa yuqalu fi ma'adin sidikin a wurin zaman gaskiya ay fi manbiti sidikin a matsarar gaskiya al khawalifu الخالق الذي خلقني خالق شيني وند يما ماي مني وإن كان جمع الذكور ما كتريكو فقعد بعدي سي زمنا بايني نا تفي saboda ka wanda ya zamna gida bayan kai ka tafi suna ne khalid to jam'in shi khawalid wa minhu yakhlufuhu fil na. yana cikin wannan yana mamaye shi a cikin wa'anda suka wuce wa yajuzu an yakuna an-nisa'u min al-khalifati kuma yana yiwa a luga jam'in mata ya zama daga khalifa ne jam'in ta khawali wanda mata mazauna gida khalifatin mazamniya gida mace mazamniya gida jam'in ta khawali wa in kana jam'a zukuri in kuma ya kasance jam'in maza ne hawalif waɗanda suka zamna gida ba su bi annabi wurin yakin tabuka ba to fa hu lam yujad haqiqa a ba a samu ba ala taqdiri jam'i bisa ga wazani na jam'in wannan illa harfani fi harfi biyu ma'ana suna biyu ga luga babu ma'auni wanda an kai jam'in maza bisa ga ma'aunin fawa'il fawa'il hawali sai kalima din kawai farisun fawaris zarubi guda ko zarumai mahaidoki halikun hawalik bankin waɗanda suna guda biyu duk cikin larabci ba ka samun inda an ka auno jam'in maza wanda yake mufradi ne fa'il a mai jam'i fawa'il in ba waɗanda haruffan biyu ba haka imamul buhari ce wa ta'ala amma ibnu malikin al-andalusi wa ta'ala ne alfiya yayi na kado ga wanda ce a'a akwai sunaye da yawa wanda aka samu da wannan ma'auni kuma na maza kamar shahikin dogon dushi shawahik na kisin mai soke kai ne jam'i ne na watis ba ku soke kanku akwai kuma dajinin jam'i ne dawajin kaga ya kawa da ce akwai kahilin kuma jam'i ne kawahil akwai kuma ja'ihin wanda aiki ya sama jawa'ih to kaga a shi kenan suna da yawa to amma duk da haka malamai sun yi goya bayan imam bukhari bisa ga abin da ibn malik ya kawo suka ce saboda kalmomin da ibnu malik ya kawo in ba guda ba tak daga cikin ta duk ba ga mutane an gaba ba shahikin ai zuci ba mutum na ba shi ko nan farisin fawaris halikin hawalik mutum namiji aka ne ma'ana mutum namiji a yi mai jam'i shina fa'ilu a yi mai jam'i fawa'ilu waɗanda su an gajiya wato bisa ga hakika ni ga larabawa sauran waɗancan duk ko ya zama duci na ko ya zama wata dabba ta kamar dajin inda na dajin kaga dabba ta dawajin kahilu gaba ta ta jiki kawamin ka faɗa in dai ba irin naki su bada na waki kaga shi wannan naki su ru'usihim ta saboda haka malamai sun yi goya ma imamul buhari baya a larabci da ƙyar a samu fa'ilu jam'i ne fawa'ilu in ba waɗanda ba wal ilmu inda Allah ta'ala al khairat wa ulaika lahumul khairat wahiduha khairatun waɗannan suna da ‘yan matan aljanna fihin na khairatun sa'an kuma a fasara lahumul khairatu suna da alkhairai da yawa jan jami'in hairi na khairatun wahyal fawadil su ne mata mafifita murjauna mu'akharuna waɗanda aka dakatar wa akharuna murjauna da amrillah ashafa shafir gaba wa hawa hadduhu shine kaitin gebi wal jurufu ma tajarrafa abinda ya yanka min siyoli saboda ambaliyar ruwa wal audiya da raguna na gebe da raguna siyoli jabbu da raguna suna yankawa saboda zubar ruwa harin ha'irin mai riftawa ya rifta wasu daga nan sai ce la'awawun shafakan wa farakan amma wasu bayan ya ce harin ha'irin sai da ya ce yuqalu bi'iru, izan hada hadamat wa nahara mitlo ana cewa ta tahawwaratil bi'iru, rijiya ta rifa izan hadamat sun ta roshi wa nahara kuma mitlo ana cewa bi'iru, ta hauwa tahawwaratil bi'iru. to ya cancanta a game su da harin ha'irin daga harin ha'irin sai a ce yuqalu tahawwaratil bikiru idan hadamat wani hara mithlu sannan a ce la'awahun Nufar da a haka tare saboda haɗe suke suke la'awahun shafaƙan mai yawan komawa ga Allah ne saboda sauna wa farakan da tsoro fara kan wa qala ash-sha'iru wani mawaki ce idza ma kuntu arhaluha bilailin ta'awwaha ahata ar-rajul al-hazin da sabin tashi idan sama rafu mata sirdi cikin dare sai ya rinka nishi na kuka irin nishin mutum mai bakin ciki ina awawun mai yawan kuka na tsoron Allah subhanahu wata'ala da irin ajin zuciya haka <laughs> awwa kenan babu qawlihi bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin babin fasar cewa Allah madawakin sarki barra daga Allah da manzo ne zuwa ga waɗannan da kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai a sanar da su Allah da manzo ne sun barra da alkawarinsu an jingina alkawari an walwale abanun wa abanun min Allah ila ilamun sanarwa wa qala ibn abbas ibn ce yace uzunu ayu saddiqu huwa uzunu shi kunne na ma'ana da an hada mai labari yadda yake yana kaskantawa tutahhiruhum wa tuzakkihim wa nahwaha wa tanusha wa nahwaha ba الزكاة فسر zo da ma'anar تكن زود معنى da والإخلاص yi دون Allah. ونحوها كثير وإن لفن كثير ونحوها هذا ما يوجد مكمنشن كثير ديوا وتنصحه ونحوها ونحو هذا نقوم ونحوها ونحو هذا كثير والزكاة الطاعة والإخلاص وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله شيء أفسر لا يؤتون الزكاة إن جوا إن جي ابن عباس هكا يفسر لا يش... لا يؤتون الزكاة يعني لا يشهدون أن لا إله إلا الله لذا وانا آية تكون سورة فصل التجي ببراءة با أما إمام البهاري أم بجيتنا استقرادا يضاهون يشبهون سنة كمالا حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية كرشن آية نزلت تستبكى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة كرشن سورة نزلت تستبكى براءة <clears throat> وأن آخر آية بالنسبة يا جبات أتفسير البقرة من أي بياني cewa ah, wata koyo man turja'una fihi ilallah ta ita ce ƙarshen ayatun baka gaba da a cikin alƙur'ani, to amma nan nisba kuma shi bara'u da yawa da aka bai ce annabi ya ce ba bai yi rabin adam ba saboda haka dangane da abin da shaye ayoyin daga ka magana kan gado to wannan aya ita ce ta ƙarshe dangane da wuraren da aka magana munafukai a cikin alkur'ani to suratu fara'a ita a bakan ya ta magana munafukai ita a ƙarshen abin da an kai magana akan munafukai babu qaulihi babin fatar Allah fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin ku yawo a cikin ƙasa gwargwadon wata hudu ku sani lalle ku ba ku ma Allah kuma lalle Allah zai kumya ta kafirai sihu ai siru ku dai ku yawo cikin ƙasa ma'ana alƙawalin da aka ɗiban musu ko bakin tazar da an ɗiban musu wata hudu حدثنا سعيد بن غفير قال حدثني الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر أبو بكر يا أيكاني في تلك الحجة قولنا حج ليته شكرا تترى لهجرة النبي يا نتا أبو بكر أمير الحج كما يقول ليش تشيثنا رواه to abu huraira yake abubakar ya aika shi a wannan hajjin fi mu'azzinina tare da wasu masu sanarwa ba a sahun da shi abubakar ya aika su man nahar ranar layya kaga shi aka sa ministan watsa labarai wannan lokaci kuma shi amirul hajji to shi kuma sai na shi kanana kanana su ta yi su watsa labaran tunan haka mutum guda bai iya isa wurin aikin hajji saboda haka abu bakar yana abu huraira yana cikin wanda ya zaba cikin ba sanarwa da wasu masu sanarwa shi ne abu huraira ke cewa abu bakar ya aika shi tare da wasu ma sanarwa wurin da za su wakilce shi wani wuri su yi sanarwa asbidu da suna sanarwa biminan amina Allah ya hujja ba adal al'ami mushrikun wala ya tsufa bil baiti uryanun shi sanarwa daga wata shekara kan mushriki ya sake tawo aikin hajji an kashe mushrikai su tawo aikin hajji da wannan shekara kuma ba wanda zai sake wa ɗakin ka'aba ya ɗawafi shi na zindir sai su cire tawayen su ce ba su tawafi da tawayen da sun tafa a Allah sharrin shaidan kenan ga haka na cewa illa sharikan huwa laka ga kuma kana gudun kai tawafi da tawayen da ka sa a Allah wanda sabon Allah illa sharikan huwa laka babu qaulihi babin fadar Allah subhanahu wata'ala wa azanun min Allah sanarwa daga Allah wa rasulihi da manzo ne ilan nasi zuwa ga mutane na tsallake ko to qala humaydun afwan qala humayd ibn abdurrahman humayd ibn abdurrahman yace thumma ardafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ali ibn abi talib bayan an tura abubakar sannan annabi ya biyar da aliyu shi ma ya tura shi wa amarahu ya hore shi an yi azuna shi sanarwa bi bara'ata da bara'a kamar kenan malamai suka ce shi aliyu an ce karanta bara'a gaba dai mai sanarwa da ita kala abu hurera abu hurera ce fa azana ma'ana aliyu sai aliyu shi ma ya rinka sanarwa tare da mu yau mun nahar ranar layya fi ahli minan a cikin mutanen mina bi bara'ata da bara'a wa Allah ya hujja ba'd al'ami da kuma dorin cewa irin sanarwa ta Abubakar cewa bayan wannan shekara kan mushriki zo haji wala ya tubu bil baiti uryanun ko wanda yake zindir ya zo yayi dawafi babu qawlihi wa azanun min Allah sanarwa daga Allah wa rasulihi ila nas zuwa ga mutane yawmal hajj al akbar rana hajji babba mafi girma ma yawmal nahar kenan anna Allah bari'un Allah ya barra Mina al-mushrikin daga mushrikai wa rasuluhu manzo ne ma ya barra da mushrikai fa in tubtum in kun tuba fa huwa khairul lakum shine alkhairi a gare ku wa in tawallaytum in kun bishire fa alamu ku sani annakum haqiqa ku ghairu mu'jizillah ba za ku cire ma Allah ba wa bashirin lazina kafaru ka sanar da kafirai a zabin alimin da azaba mai radadi آذنهم معناته أعلمهم قالوا آذناك ما منا من شيء حدثنا عبد الله عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فأخبرني هميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة أبو بكر يا أيكاني أولنا هج تشكرا ترى da aka أمير الحاج كما kuma رواه في في المؤذنين تاري دا وصو ما خفنا روا بعثهم لشي أبو بكر يتورا يوم النحر رانا الليا يؤذنون في سنة روا بمنا أمنا سنة روا لا يفج بعد الآن المشرق ولا يتوب بالبيت عريان قال هميد هميد يتي ثم أردق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب سانا النبي بير دا أيكا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره يقول علي أن يؤذن شيطان رواه براءة ببراءة قال أبو هريرة أبو هريرة فأذن معنا علي علي يسر رواد رد موفي أهل منه a muta a cikin mutanen mina yau man nahar ranar layya bi bara'a da bara'a to nan inda aka ce kala abu huraira wata nusha sai ta zo kala abubakar amma kuma kuskure na abinda asawa ba kala abu huraira ba kala abubakar ba wa Allah ya hujja ba'd al-ami mushrikun kuma daga cikin sanarwar da aliyu bin abi talib ya yi bayan bara'a kan wanda yake mushriki ya dawo wurin aikin hajji bayan shekarar nan wala ya tufu bil baiti wala ya tufa bil baiti uryan kuma duk wanda yake zindir ba zai zo shi dawafi ba illa allazina ahadtum min al mushrikina babin fassarar fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa allazina ahadtum min al mushrikina حدثنا إسحاق إسحاق ابن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاد أن أميد بن عبد الرحمن أخبره يا باش الأباري أن أبا هريرة أخبره يا باش الأباري أن أبا بكر رضي الله عنه ضعفه أبو بكر يا أيكا أبو هريرة fil hajjati allati amarahu rasulullah sallallahu ko amarahu a hajjin nan da annabi ya sanya shi amiral hajji amarahu ja'alahu amiran wa in ta'ammara alaikum abdun shekarar nan da annabi sanya abubakar amirul hajj akan ita hajjin عليها الضمير الحجة أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حج الوداع كان حج بنقوانا في رحب أتكلم وسط جماعة يؤذن في الناس شنا سنرى أتكلم متاني Allah ya hujjanna ba'ad al'ami mashriku bayan wannan shekara ba wani mushriki da zai sake zuwa hajji wala ya tofa bil baiti uryanun ba wani wanda yake zindar da zai zo shi dawati fa kana humaydun yaqulu sai humayd sai daga cikin marwayi sai kasance yana cewa yawmun nahari yawmul hajj al akbar ranar layya ita ce yawmul hajj al akbar min ajli hadisi abi huraira ya fahimci haka shi humaidu saboda wannan hadisi na Abu Huraira babu faqatilu ha babun faqatilu a'immat al-kufr babu da ne babu tanwini babu faqatilu a'immat al-kufr badan fassarar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ku yaki shugabannin kafirci innahum la aymana lahum ba su da alƙawari حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة من كفنشكم حذيفة فقال زيد ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة ba wanda ya saura a duniya daga cikin mutanen da wannan aya ta shawa sai mutum uku kawai to amma ba ga ayat da mun karanta ya kace ba ya ayu allazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ita yake ba babu wanda yake daga cikin su sai mutum uku kawai in ji Huzaifa yana faɗa mu almajirai da suke tare da shi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya wanda kenan abin da ya dacewa da wannan hadisi ya kasance cikin tafsir suratul mumtahana ko mumtahana amma ibn mardawai aka kai kawo shi na fahima ma aka kawo shi misal malik daidai da wannan ayat malamai suka ce abin da alaka kawo shi nan saboda cewa faqatilu ahimmatul kufri innahum la imana lahum ukudin kuma da yake su sun ka rage su ne abu jahal bin Hisham la'natullahi alayh da Utbah bin Rabi'a da Abu Sufyan su yi kadi wanda shi Abu Sufyan ya musulunta wasu malamai ma sun dai da Utbah suka sa Suhail bin Amr to ai haka dai su Suhail bin Amr da Abu Sufyan su sun musulunta Abu Jahl da bai musulunta ba zai fa yana nufin da yake maganar nan su sun kare to na akwai iskali ai an ba abuja da an kashe shi a badar to kaga sadda zai baka magana ga ai babu abuja da saboda haka wasu malamai suka ce utubatu ne bin rabi'a da abu sufyan da suhailu bin amr ba da abu jahal ba wal ilmu inda Allah ta'ala wala min al munafiqina ba wanda ya saura daga cikin munafikai illa arba'atun sai mutum hudu duk munafikan da akwai madina duk Allah ya gama da su mutum wata sai sun ka rage yanzu masu rai in ji huzaifa faɗaɗa a arabiyu sai wani balarabin kawai ya tashi ya ce ko ya ce kawai innakum ashabu muhammadin ku dai sahabban annabi muhammad ashaba yani kenan an sha harafin nida ya ashaba muhammadin an sha harafin nida ko kuma ya zan badali ne daga kum innakum kaga kum shi a sunan inna مبني على السكون في محل النصب اصحاب سيزا بدل إلى غيريش محتمل ko dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tukubiruna ko ka faɗa muna falar da mu mu sani ba to amma ka ce duk cikin muna kai saura mutum hudu to kuma ba da haula allazina yabquru da buyutana ni an matsayin waɗanda da ka gidajen mu wa yasriquna a alaƙana su dukiyan mu kaga shi a rajo shi na gani ai ko su na kai na masu sata da dare su zo su fashe daki su toke kayan mutane wata nuska ta Buhari aghlaqana ba a alaqana ba aghlaqa ma'ana gambunan mu da mun ka kulle ghalq to su ba mun kai da an matsayin su kala sai zai bace su fusaqu waɗannan ba su kai ne ai sata fasikanci ta ajal na'am in ji Huzaifa lam yabqa minhum illa arba'atu ba wanda ya tsara daga cikin munafikan nan da aka ba labari akan su face mutum hudu ahaduhum guda daga cikin su shehun wani tsoho na kabirun rugub ya rike rugub law shariba al-ma'a da zai sha ruwa albari da mai sanyi lama waje da ko ba zai ji sanyin su ba kenan in tsoha kai tsoha ko ruwan sanyi tsohon sha da jin sanyin tsohon ya yi nisa kenan subhanallah ya tsoho bisa banna wannan munafici babu قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وإن تسكي تسكة زيناري دا أزرها باس باب إتا في سبيل الله فبشرهم كسند دسو بعذاب أليم دا عذاب مرسل حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هنا شوى يكون كنز ويكون كنز أحدكم يكون كنز أحدكم taskar ɗayan ku za ta kasance yau malkiyamata ranar alƙiyama shuja'an kwamarci a tsara'a mai tsanko za a tattara taskan mutum dukiya ce da yake hidda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai a maishe ta kwamarci duk da wasu malamai suna ganin wannan aya ba ta sauka ne akan zakka ba kamar da za mu ji nan gaba kaɗan حدثنا قبيصة قتيبة قتيبة بن سعيد حدثنا جرير an husainin an zai dike wahabin ƙala marartu na kitta ala abi zarrin wurin abi zarrin bin rabza a rabza rabza wajen garin madina da nisa wani ƙauye na cikin daji na aka ce ba rabza fakultu sai dike ma abu abu zarrin da na ganshi can rabza ma an zalaka bi hazi al-ard lissafkar da kai wannan kasa nesa ga madina cikin ƙauye cikin daji qala kunna bishari yace ai mun kasance a sham fa qara'atu sai ni karanta wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim qala muawiya muawiya yace shi abin da ya fahimta game da fassara wannan aya ma hadhihi fina wannan aya ba ta shahe mu ba illa fi ma hazihi illa fi ahli kitabi wannan aya ba ta shahe kowa ba sai yahuda da nasara su Allah ka ne qala abu zarra yace qultu ni ko nace inna halafina wa fihim a wannan aya ta shahe ta shahe mu kaga an samu sabanin fahimta to saboda wannan sabanin fahimta da aka samu sai dama shi abu zarrin shi na wani aiki ne a can sai mu'awiya ya hissai daga aikin sai ya dawo a madina sai mutane suna kama tawowa gida ne kamar shi a shugaba to don gudun ka a sabon baraka mutane su kaso kashi biyu sai sulane da madina kuma can cikin daji cikin ƙauye don gudun kai ya zama an kawo wani da huruj daga shugaba ko ka kenan sabanin fahimta bai dalili akan a balle a yi kiyayya a yi gaba a tattar husuma A abuzar da mashi ra'ayi dai sanda yana shan aikin da an kasa shi wadda a inda zo ita ya karanta mutane shi na hada musu ha shi fassara ce da fahimta ce in ka samu abin da kan mallaka to in ka cire lalurar ka ta yau to saura dole kai sadaka in ka aje ya kai gobe to yana cikin ya kan zuna kan zuna don haka laihina saboda ka yau in Allah saka samu dubu goma kuma duk lalurar ka ta yau baki ta dubu biyu to baka aji dubu takwas ba sai dai ka rage matalakawa kai ayat saka ne ba ka aji dubu takwas don haka haka shi abu zarre shi duk abin da ya samu bakin bukata sai rabewa yake kuma yana kokarin tsawara mutane akan haka kuma yana ganin wanda bai haka ba laifi na saboda haka sai mu'awiya da ka sai shi sai ya dawo madina da ya dawo madina mutane suka kama tururuwa gida ne ana taruwa ana cika kamar shi a shugaba sai fahimci to za a samu matsala saboda mutane haka sai sula ne ko ba da can cikin kawai cikin daji saboda maslaha wanda mai yawan sahabbai ba su fahimci haka ba ko tunda akwai mai yawan ba ai suna dukiya Abdurrahman bin Auf kamlahu ha ga wannan nan ah, wanda ya bar miliyan hamsin da dubu 100 <laughs> abu zubairu ko na manta a hadisin nan dogo wanda ka magana akan eh, zubairu ko zubairu nan wanda yawa yawa bina awa wanda yawa da ne wofi cewa biya ba shi da aka biya dai to ai karshe gaba ɗaya da aka tattara dukiya da shida da gida wani kaza shida da gida wani kaza shida da gida wani kaza dukiya dai a kasa hadin da ke ta kai miliyan hamsin da dubu da biyu to kaga ai ya ake kenan ga Abdurrahman bin Auf an san irin dukiyar da a gare ko wata rana cikin madina abin da shigo raƙumi ɗari bakwai da kaya duk nashina sun dawo da wurin fatauci sun doko kaya da abinci da sauran abin da mutane ka bukata haja kala-kala raƙumi ɗari bakwai kowane dore da kaya aka faɗa ma a jazar ce Allah ya saba dukiya ta albarka amma al'amarin lahira ya haifa duniya sai wajen sassa ɗaya zai faɗa mai sai ce duk ya ba shi sadaka saboda Allah rakumi ɗari bakwai da kayan in su kaga ai ba kuɗi gare ba kenan to kaga kenan sahabbai ya ba su da ra'ayin a abin zarar ba cewa lalle ba ka ajiya to tun sannan ma wanga ra'ayin shi na da waya ina ga yanzu babu kaulihi babin fatar Allah azza wa jalla yawma yushma alaiha fi nari jahannam radda za a kona dukiyar nan cikin wutar jahannama kuwa bi haji ba bawo a shaha ta ailalar ga gosunansu goshinsu wa junubahum da sassansu wa zuhuruhum da bayansu saboda in mabukaci zo wurin sai su daure huska su bace huska to dashi sai aljazabu min jinsi amal ba mace huska sun kai wanda sun ga mabukaci to sai a shaha musu wuta ga huskar su dukiyar nan ta fi a kona ta a sa ga huskar su da ƙara macewa in mace suka suka son da yi ko wata dubu marowaci ya abin ya kai karshe in yan mace huska na ju abin da zai sai juya maka ke to sai a shaha ma gehen wa zuhuru mu kan abin ya kara sai ya baka mai to sai a shaha gaban haba ma kanastum li anfusikum mala'iku na ce muku na ce musu wannan shi ne abin da kuka tafkace don kan ku suke taimaka ma talakawa fa zo ku ku dandane ma kuntum ko ku sha mun kan da can ba ai ko zuku yake ne sami da zauki fil fami ba ba tsanana na ba na baki ai sha ku sha azaba na kuntum taknizun sakamakon abin da kuka kasance kuna taskacewa wa qala ahmad bin shabib ya gabata a cikin kitabul zakati bi atamma min hadha بن سعيد حدثنا أبي أن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا من يتما عبد الله بن عمر ترد عبد الله بن عمر فقال سيتي هذا قبل أن تنزل الزكاة وأن آية عرقك كرنتا الذين يكنزون الذهب والفضة kafin mu a saukar da zakata kayan a wajen ta zakka ne kamar abin da aka wajen zubo da bukari kenan cikin sahabbai suna ganin ma ba kan zakka ta magana ba kayan a wajen ta zakka rashin taimakawa fi sabilin layi ga talakawa da gajiyayyu da sauran bukatoci shi zai cancantar da mutum wannan azabar daga baya haka wajen ta zakka amma majiya malamai za a ga suna ta kawo dalili ta akan zakka falamma unzulat lokacin da aka saukar da zakka ja'ala Allah sai Allah ya sanya ta tsuhuran tsarkakewa lil daga daga dukiya in mutum fitar da zakka ya tsaftace dukiya sai ya tsarkake ta saboda haka ba ta zama wata matsala gare shi babu qawlihi inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran babin fadar Allah subhanahu ta'ala. haƙiƙa lisayen watanni a wurin Allah wata goma sha fi kitabillah a cikin littafin Allah alawil mahfuz yawma khalaqa samawati wal arda turan da Allah halicci samai da kasai min ha arba'atun hurun daga cikin watannin nan sha biyu akwai wata hudu masu alwarma zalika dinul qayyim القيم هو القائم شيني ميكاكي wanda bai da كركتا حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الزمان قد استدار زمن ياكي ويو كهيئته كمر صفاتي يوم خلق الله السماوات والأرض قد الله على جزم بيرك الصين السنة اثنا عشر شهرا شكرا وتا قوم شاجوني منها أربعة هرم daga cikinsu akwai hudu masu alharma ثلاث متواليات الكجيري ذو القعدة وذو الحجة أو حجة والمحرم ورجب مضر درجب رجب مضر أنا رابع شكل عبيل مضر ده وصول الجرمة ماشي الذي بين جمادة وشعبان وديك تكان جمادة لشعبان لأنه أكو جيري أصل لكي ya yi tsawo ba da kamata mu tsara sun yana da tsawo na tsara Allah tawfiq to ta'awa ta'awun hmm. hmm. hmm. ta'awwahu ba lallai kan lallai kan to ta'awwaha da daidai ko sai in ya zama mubari ya kace yawa ya ta'awwahu lalle ta'awwaha da ban fahimta ban ban da shi ba tun muna karatu ta'awwaha don fili ma mazina ya riga ya yi in mudari yana sana a ce ya ta'awwahu yawa ko ta ta'awwahu anta ya ta'awwahu huwa eh? hmm. ai ta'awwaha ahatar rajuli shi mutumin da yake magana a kai ne wata kasida ta doguwa ta da hikimomi da sauransu yana magana da wani mutum a cikin ta ma yana cewa fa in ma an takuna aki bi haqqin fa a'rifu minka tafsinin samini kaga lamirin namiji na da namiji yake Ta ta'awwa shi mutumin shina nishin kuka a hatar rajul ko a idza ma kuntu arhaduha bi laylin bagat eh arhaduha bi laylin ina darma mata sirri in littafin a kama taguwa ta sirri shi wanda zan rabuwa da shi yana kuka ba taguwa aka nufi ba gaskiya sauye da gaske ta'awwa huwa a nan inda mace ta zaɗi ta ta'awo ko ta'awwa a ko na nijina yake ta'awwa huwa na kuka an gane shi wanda zai rabu da shi kenan kasida suna da kuma akwai kimomi gare ta kasida ta adabiyya mai ban mamaki hmm? akwai kalmomin ciki waɗanda ba su dace a kuma masu dace masu hikima hmm. fa in ma an ta kuna a ibi haƙƙin fa a a rikomin ka kafinin salini wa in ma ka za ka ba a waƙoƙin suna da yawa a biyatin kasira ya ɗauko wannan baiki na kawai don yin tijaji da ta'awwa da awwa'un hmm. to insha Allah za mu dakata abin ma ta daidai Allah ba mu lada da iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk